VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da daren wannan rana yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na dare yau Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. To bayan an kammala sauraron halin da duniyar ta muta wuni, za mu kawo muku shirin kallabi wanda Grace Abdulheri Abdu kan shirya kuma ta gabatar. Kuma har yanzu dai shirin yana kan bita ne kan shirye-shiryen kallabi na wannan shekarar. Amma dai kafin nan, da babaya ya kuma labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza shine inda hare-haren Isra'ila suka fi mai da hankali a kai a cikin dare da kuma sanyin safiyar yau Lahadi, inda Isra'ilan ke cewa ta kusan yin nasarar kwace ikon arewacin Gazan. Isra'ila ta ce hare ta sun taɓa wurare 200 da ta auna a Gaza a cikin 'yan kwanaki da suka shuɗe. Yanzu muna mai da hankali ne akan Hamas a kudancin Gaza. Wani kakakin soja Jonathan Coricos yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp na faransa Ƙungiyar Hamas ta ce hare-haren sun taɓa Jabaliya da kuma kan Yunis inda ke zama mahaifar Yahaya Sinwar shugaban Hamas a Gaza. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Real Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun kusa kammala ayyukansu na kwace ikon arewacin Gaza. sojojin ruwan iran sun kara wasu makamai masu linzami masu tsananin hadari guda biyu da aka kera a gida a cikin rumbun makamansu a cewar gidan talbijin kasar talbijin ta ce makamai masu linzamin da suka hada da talayya da nasi sun isa tungar sojin ruwa da ke kusa da tekun indiya a tashar ruwa konarak da ke kudancin iran mai nisan kilomita 1400 wanda ke kudu maso gabas da tehran babban birnin kasar shugaban sojin ruwan iran admiral sharam irani ya ce makaman talaya yana cin nisan sama da kilomita dubu daya kuma ya kira shi da mai aiki cikin gaggawa irani ya ce makamin mai linzami yana iya sauya inda yake aunawa yayin da aka harba shi ya ce shi ma nasi na iya cin kilomita dubu daya kana ana iya datsa shi a cikin jiragen ruwan yaƙi a watan da ya gabata wani jirgin ruwan dakon kwantena mallakar wani hamshakin attajirin isra'ila ya fuskanci hari daga wani jirgi da ake zargi na iran din ne a tekun indiya a lokacin da isra'ilan ke kaddamar da yaki kan kungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran a zirin gaza shugaban amurka joe biden da sauran iyalansa sun nufi camp david inda shugaban kasar amurka ke hutawa a maryland da ke kusa da washington dc domin hutun kirismeti biden da sauran iyalansa ciki har da sa ashley biden da ɗansa hunter biden da kuma jikansa bill biden sun bar fadar white house a jiya asabar uwar gidan shugaban kasa jill biden ta yi amfani da wani bangare na ranar a sansanin soja na fort campbell da ke jihar kentucky inda a ranar tara ga wannan watan disamba aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya barna a wurin kana ya sanadin raba mutane da dama da matsugunansu shugaban kasa da uwar gidansa jill biden za su dawo washington dc ne a ranar talata kana su nufi st croix a tsibirin amurka na virgin domin yin hutun sabuwar shekara a ranar juma'a kuma iyalan biden sun kai ziyara a asibitin yara na ƙasa domin ganin yara marasa lafiya da iyalansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau lahadi wata fashewar wani sanadari ta kashe ma'aikata goma sha uku kana ta jika ta wasu talatin da takwas a wani kamfanin sarrafa karafe mallakar indonesia stainless steel ko kuma itss a takaice a tsibirin sulawesi in ji shugaban cibiyar masana'antu inda aka ajiye sanadarin sarrafa karafan fashewar ta auku ne yayin da ma'aikatan ke gyaran injin kana suna datsa masa faifai da misalin karfe biyar da rabi na safe agogon kasar a yau lahadi inda ta kashe ma'aikata 'yan indonesiya guda takwas da wasu 'yan kasar china guda biyar a cibiyar masana'antu ta murwali ta kasar indonesiya a cewar wata sanarwa sanarwar ta kara da cewa an kashe wutar ne da misalin karfe tara da minti goma na safe duba da binciken farko akwai yiwuwar fashewar ta auku ne sakamakon wata karamin fashewa da aka samu yayin da wani ruwan sanadari da ke tarara injin ya zuba ƙasa a lokacin gyaran injin ne kuma aka samu wannan fashewar a cewar kakakin cibiyar masana'antun manoma a kasar poland sun ce za su dakatar da wata zanga-zanga a kan iyaka da ukraine a medica daga yau lahadi da baba ya koma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da grace alheri abdu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau lahadi ta biyun karshe a shekara ta 2023 a wannan shiri na kallabi shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. waiwaya aka ce maganin mantuwa zuwa yanzu mun shafa makonni 39 muna gabatar da shirin kallabi tare da shirin na yau da ya kasance shiri na arba'in sanin cewa ba dukkan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko bai sa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalliba da kuma tuna maku waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. ɗauki hankalin shirin a wannan makon shine faɗi tashin da mata ke yi a gidan aure da ba safai ake yin magana a kai ba. Kuma sau da dama matan da ke ta maza su ga sun rufa wa gidajen aurensu asiri ba a san suna yi ba balle a yaba masu. gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi tunda uwata ta kai ni wannan makarantan ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma na da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai kai wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki. yawancin mutane sukan cewa wai wani abun kaddara ne a wani abu ba kaddara ne ba ganganci ne. Zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya. Yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na na kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti ku biyo ni ku sha labari Kafin mu kai ga batun ta maza da mata ke yi a gidajen aurensu, bari mu taɓo harkokin siyasa wani fannin rayuwa al'umma da aka bar mata a baya ƙasashen duniya musamman ma a ƙasashen mu na Afirka. Wata mace da ta ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta yayin yakin neman zaben da aka gudana a Najeriya ita ce Hajiya Aisha Yusuf 'yan gwagwarmayar da waɗansu ke yi wa lakabi da komi da ruwanki sabili da sa baki da kuma goyon bayan da take nunawa duk inda ta ga an take hakkin wani kama daga fafatuka ceto 'yan matan chibok da kuma gangamen neman yi wa tsarin aikin 'yan sandan najeriya garan bawul da matasa suka yi da taken 'yan sas ganinta a cikin hijabi tana rawa a wani gangamin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa ya karraɗe kafofin sada zumunta abinda waɗansu ke gani ya ɗauki hankali ne sabili da tana mace kamar yadda ita ma aisha ta bayyana a hirarta da kallabi babban abin da na yi ban mamaki shine akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na kaduna state wadan mm, takarar eh. gwamna na kaduna eh, state akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidar haihuwar uwa da mm. yake ake wata ta ɗauki bidiyo da sauransu shine ya zakaran gwamna ya zama da aka ce wai ya ci zaɓa abin bai dame su malamai har fitowa suke ana ce a zaɓe shi wani ba abin magana ne a wajensu ba amma wai macen da ta yi rawa wai hawa suna ci a cikin hijabi hawa su ta suke wai in cire hijabin wishes shirka tunda shirk mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wajen Allah sai ga wani ya ce maka wai ka cire hijabin dan gane yake ai shine yake da abin da din hijabin din da sauransu to kina ganin irin waɗannan kushewan da kuma eh, sa baki da mutane suke yi na daga cikin dalilan da ya sa mata da dama sun cancanta za su iya suke da ɗari-ɗarin fita harkokin siyasa ma baki ɗaya a akwai wannan akwai wannan sosai da yake zaki ga mace ma in ta fito tana tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa ana ce ana kiran ta sun ba irin sunayen da ba a kiran kiran su saboda haka wani yakan sa wasu mata masu ki fitowa su yi abin nan amma babba abu dan mutane za su yi magana mutane sun saba magana ba irin sharri da ba su kama ba muddi dai kana ma da murya muddi dai kana wani abu dole sai an kawo maka irin shari daban-daban kamar mutane da surutan su ta yi tunda Allah babban abin shi ne duk abin da ake yi zuciya actions are judged according to intention ai hadisi ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai zuciya mutum allah na duba zuciya mutum don kun kai san abin da kike ga abin da ya kamata ne kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a kuma kina son ki kula da jama'a duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba amma it's part of it wani kuma ki ga sai ka ga mazajen mazaje wasu ba su yadda matan su yi siyasa wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba wasu kuma kawai dai jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi wasu dai abu wasu kawai sai ba su zaɓi mace ba amma sai ka ga gardin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba kina mace rashin ba kunya ba tsoron Allah zai zo same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ke mishi taimakon kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba a wani lokacin wani abin kuma suka ga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne dai ni ba na ganewa amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala 'ya'yanmu ake kashewa matan da muke wahala ana wa mata fyaɗe ana ana hana mata samun aiki wasu da suka zama yan gudun hijira suna nan suna fama Allah kaɗai ne halayen da suke samun kansu saboda haka siyasan nan idan mutane ba su tsaya sun shiga wannan siyasa ba haka za mu ta samun mutanen da suke shigowa za su zama shugabanninmu suna abu da suka ga dama kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abin kaddara ne a wani abu ba kaddara ba ne ba gagganci ne idan mu yi abin da Allah ya kamata baya za mu zo mu ce wai kaddara ne mu muka dawo kan ba. idan har yanzu mata suna fuskantar irin waɗannan ƙalubale za a iya cewa kenan an ci gaba a wannan ƙarni da kuma zamani? Tambayar kenan da kallabi ya yi wa barista Amina Umar Useni ta ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano. gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara biyu suna yin dimokuraɗiyya sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alƙalama sun shallake hankali za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne kare musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. a ɗaya ɓangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an batta da yara ko an ƙwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi a maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata to yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da yake ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi a kan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yadda za a kula da mata ko yadda za a tarairaye su ko yadda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura ba za a ce an samu ci gaban yadda aka dangana da abokanan mu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya. kallabin Kallabinmu a wannan makon wata mace ce da aka tauye wa hakkin samun ilimi ta kuma fuskanci kalubalen rayuwa iri-iri da ya sa aka yi wa lakabi da dangana. Labarin rayuwarta sai wanda ya ji. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi wace ce dangana. Sunana Fatimatu Muhammad Watara wanda aka sani da lakabi malama dangana elias AKK ni da talauci mun je fenshi ke da talauci kun je fenshi insha Allah na jin su masha Allah to a takaice aka ce malama dangana wace ce malama dangana wadda kowa ya fi sani kina to malama dangana dai na farko mace ce wanda ta zama 'yar adam wanda aka halice ta a cikin uwata hajja lauratu jimalan da alhaji muhammad abdullahi alhassan watara mahaifina shine sarki wangaran kuma shi na biyu mahaifiyata kuma uban da uwar da ta haife ta maryama abari da sha sharubutu abari uwansu daya ubansu daya to sababi yanzu allah ya kawo ni duniya amma ni ba kowa ba ce sunanki ya tafi nisa saboda irin taimako da irin ababen da kike yi ya aka yi haka daga nan aka fara alhamdulillah farawa dai gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi amma sun ce iyaye na da suka haife ni su Allah ya su wadatattu ne amma ina sun mata da maza duka na duniya mu gane kaman ciki mararraba ne kowa ya fi ciki tunda kowa ya bincike kuma kowa da jarabtan da Allah zai sa ya so ya gani. amma ni dangana da farko amin min aure 1976 23 march gaskiya auren da aka yi mini ban so miji na ce ban so aka ce tun da shi aka bani shi na zauna to yar uwana ta rika ne kuma rikon da aka yi min an min riko ne kaman wanda ba ba a santa ko ina kamar boya shi yasa ba kai ni suko ba kuma jama'a duniya duka su sani tun ina karama na ta kama hannu na ta kai ni makaranta suna mun mu manja da waje da inna la masu abirin malami mu shine malam mamman cicadu daga akra Kauli tunda uwata ta kai ni wannan makarantan na gama daga alif zuwa abajada ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma na tun wannan kankantan kamar shekara nawa na kamar shekara takwas har yau baki taba zama aji ba da bangaren islamiyya da boko to she ya yi to nan nike son jama'a duniya su gane kama abinda Allah ya zana ma bawa ba wanda ya isa isha kuma kowane rayuwa dan adam zai bi ciki in dai na masuwan rayuwa ne kaddan adam ya damu akwai limit akwai karshe ban taba zama makaranta ba ya ta rika ni da bakin nan ni da kai na cikin wahalan gwamarmaya na takaici ba azaban da ba a nuna min da nike wurin riko ba daga cikin azaban da aka nuna miki na riko wanne ne yanzu aka baki taba mantawa akwai wanda ba zan taba manta ba ana bari na da yunwa ina iya zauna ban ci abinci ba she na zagaya na je na ga kaman cikin kaya irin an bar tuwo ya kaman kwana biyu ya hunhuna da muna da gwangwanin da ake zuba ruwan dauda su ku gafurce ni kaman ba haya su fusari ruwan dauda to she na ci tsoro kaman idan aka ga wannan abincin an tilasta mini in ci she na je na saka ciki she yar yar uwatan nan da ta gani shi ta jama uwarta suka bari na cire na zauna na ci ba zan taba manta kuma ban karya na gamu da Allah na biyu da ba zan taba mantawa ba da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ne. ni ne shi an min bulala abu ga ban taba manta da shi na uku da za mini aure na ce ban son miji cikin karatu na ni da kaina na zauna kuma ita yanan na mijinta malami she ya dace yana da almajirai Shi sashe na doki bakin nan abajadan nan da na iya nan shi na bin su suna karanta da ni har sauki kura yanzu haka wasu na amerika karyan da nake ganin sun ji sun tunani dangana to ku ba ku karanta da ni da na sauka shi suka sai allo za min walima Shi na je na suguna gaban shi na ce ne to gashi dai ni dai nayi dabara na sauke Kur'ani na zami a biya min she suka ce min she na ji kunya wurin biya kuma gaskiya da Allah shi ya aji al'amarin shi ba wanda ya sa ya kau da shi da aka kani fage a gaban allo shi na karatu to shan ce miki daga wannan rayuwan da na bi ciki na ce ban son wannan miji na na zaurin wurin mahaifiyata she kuma aka bani kuma sabon miji da uban yaya na ke lokacin da kike shan wannan wahalar duka mahaifiyanki me take faɗi sannan suna da labarin hakan na faruwa suna da labarin kin san manyan da masu zumunci ne da kara mm-hmm. na gudu na zo kaule gida Allah ji kan rafa ne na shamsu jimana ya yake ga uwa uwana she ta ce mai doki ɗiyanka ka koma da ita mutuwa bai raba su ba aure ya raba su she sa ni mota ya koma da bayan auren kika komo gidan mahaifiyar eh, eh. na komo na ce ban so she aka sake kuma bani miji uban ƴaƴa nan hajiya da aka daura aure na aka kai ni gidan miji wannan ofisin gada muke ciki ya fi ɗakin da aka kai ni girma ba gado ba kujera wani katifa karami na iski da muka kwana daya biyu uku aminin shi dai ya bashi katifan aro izo hmm. ya ɗauki. Sai mahaifiya na ta min magana ta ce Fatima na ce na ta ce ban son ki je nan ki haihu ki je nan ki haihu kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi ki hakuri kenya albarka. kin ci amfanin shi wata rana to shi ni ma ne mu kaina faɗa ka amin na farko ban zauna yanzu na biyu kuma in fita na yi hankuri to kin ga tun da aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na ina gan wannan kuɗin ɗakin da ya kare shekara da ya dai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki da aka kawo ki na wannan shekaran da ya kare sauran shekarun duka ke ke biya ni ke biyan har shekara ashirin da biyar shida 26 years kuma na ɗauki ciki to ni gari nike talla ankara fafajiyan ankara inda ban sani ba saboda talla ɗaya ɗaya zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abinda da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya kuma ba san karya tsakanina da Allah cikin amma ba wanda ya sani sheni da mahaifiyana Allah ya matara kana yin tuna 'yata guda da na ɗauki cikinta lokacin ina tallan wake cikin 83 zuwa 84 na haife ta wato ina talla cikin dare na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na na kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti waye masu na yi tallan nan ina jin nakuda na kai sakiyan cikin gari yanzu da nakudan ya kai inda ya kai she na aje kayan tallan na ce ma waɗanda muke talla na ce yanzu dai haifuwa ya kama kuma na yi tafiya tun daga cikin gari a Accra masallacin juma'a na da da aka fasa har babban kwali domin kudin da na rikan bai kai ni in shiga mota in na tena shot kuma shi muka dace wannan lokacin wani rigima ya zo an sa kefu cikin akra shi yasa da na je na haifi wannan yariyan zanin da na daura min su wata wani zani green daya da na haifi yaren aka nade ta da shi aka bani na rika hmm. mahaifiya na dare na zo gida ba ta kanne ba ta damu kun ta zo yawon nema na ta zo ta iske na haihu lokacin kuma ba waya ba waya ko akwai shi da medan sai ni ko akwai shi da medan sai shi sa ina kiran jama'a su kasu giva wato a gurguje akwai kuma karshen autana ban so in ɗauki cikinta ba saboda wahala amma Allah kaddara zan ɗauki cikinta ita ma haka na wahala na kudanta na yi tafiya tun ni boytan da kafa hamman probi polyclinic na je na haife ta banda kudin lori da na haife ta karfe shida daidai magariba ita ko rigan da da sa zani ma wani dogon foso haka na samu na sa ina tafiya na futawa ina tafiya wata bayan mu ana dafa da kunu na karbi wanda kunu in na gaji shan sha na haife ta nasi suka tambaye ni ina ka na ce wanda shi su suka kawo toto a karbi da to wannan yariya wa ganawa na yau hafazan kur'ani Masha Allah. Sunanta Zinat Rifka da ni da ita ke wa'azi yau a bisa kan. da ya sauka kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin kaɗan daga cikin hirarraki da muka yi da kuma batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2024 cikin kwanciya hankali da lumana da alheri. Madalla, aka yi da alheri Grace Abdu. To masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. amma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe da misalin karfe shida agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona mayinan Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni don ma wacce ta sada mu da ku malama Zainab ki Aisha Ma'azu take muku fatar asibahi ta gari ga masu bukukuwan Kirsimeti kuwa 哎，我的天！